Jama'a mu sauraren sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu yana tattare ne da baƙi masu fina-finan Hausa mace ɗaya namiji ɗaya waɗanda za mu tattauna da su dangane da sha'anin da ya shafi sana'ar su da kuma yadda suke gudanar da lamuransu a wannan sana'a ta fina-finan hausa a jihar kano da ma najeriya baki ɗaya, da farko muna tare ne da sadiq sani sadiq wanda ya kasance ba bako ba a harkar da ta shafi fina-finan hausa sai kuma malama aisha abubakar ita ma 'yar wasa ce wadda ya zamanto take ci gaba da jan zaranta a cikin wannan harka bari mu fara da sadiq sani sadiq za mu so mu ji matsayin da kake fitowa da shi na jarumi a harkar fina-finan hausa ta ya za ka dan wa masu saurare wannan matsayi a cikin kalmomi uku eto eh a lokacin da aka ce jarumi a harkar fina-finan hausa ana nufin mutumin da yake jan ragamar fim daga farko har ta sannan kuma a samu duk wani abu da ake da bukata a tattare da shi shi ne ake nufi da jarumi na fina-finai to tun da haka ne kai dai jarumi ne kuma ka jima kana taka wannan fage wani irin fage ka fifice a cikinsa ne eto eh wato ni alhamdulillahi bai wanda allah ya mun shi ne kowane irin fage a cikin fim na hausa ka taɓo ni da ikon ubangiji za ka samu duk abin da kake da bukata a kai amma wato fagen soyayya ne a'a ta'addanci ne idan ma mutunci ne ko rashin mutunci idan ka ɗaura ni to zan yi maka daidai da abin da kake so. Eh. To wannan a ina kuma ya samo asali Sadiq? Eh, ya samo asali ne wato tun farko-farkon zuwa na wannan masana'anta na fina-finan Hausa a kan irin wannan turban na ɗaura kaina. cikin ikon ubangiji kuma da yardan ubangiji kuma na cimma burina a kai saboda abin da na sa a zuciya na kenan abin kuma da nake gani kenan to sadiq na so in yi tuya in manta da albasa bari da dan maido ka baya kaɗan ko a wace shekara ka fara wannan sana'a ta fina fina hausa eh na soma wannan sana'a a shekara 2004 that's 2004 eh, na fara a garin jos da wani irin launin fim kenan eh wani fim ne na turanci da ake cewa beats of pens da na hausan shi kuma tambari irin tv series na ne da ake yi to da irin shi ne na fara fim din da na so mai kenan na farko bayan shi kuma na zo na yi nas duka a garin jos din sannan na taho kano a 2005 na yi fim din a haraba inda aka yi introducing dina a matsayin jarumin fina-finan hausa eh, To lokacin da ka fara kawo yanzu wani irin yanayi ka fi jin daɗinsa idan aka ce yau ga Sadiq ya fito a kai? Yato wato idan babu yanayin da na fi jin daɗi irin na fito a matsayin ɗan ƙauye na fito a ba ƙauye to ni na fi jin na kai aktin ɗin ma ya fi zuwa mun sosai idan ka kawo ni a ba ƙauye. <laughs> ka yi rayuwar karkara ne? E to da yake ka san idan kana so ka ci riba wannan masana'anta to dole sai ka experiencing sai ka dan taba nan ka taba can ka taba can saboda ka samu uh, orientation din saboda sannan kuma baya ga haka irin yanayin da na taso ni original ghetto boy ne original ghetto boy ne ka fahimta so babu irin rayuwan da ban gani ba iri daban-daban daban-daban daban-daban so shi yasa idan ka sa ni in yi maka wannan zaka ga abin da kake so idan ka sa ni maka wannan zaka ga abin da kake so misali a matsayin mutum jarumi yana da waɗanda idan aka haɗa su tare su yi fim zai fi jin daɗi ma'ana jarumai 'yan uwansa ko kuwa ya harkar take ne a'a ni ko da waye ka haɗa ni fim ina yi kuma ina jin daɗi ko da waye gaba ɗaya a cikin aktocin to amma masu kallo sai su ga watakila ka fi dacewa da wani rol ɗin na daban ko dai na soyayya ko na mugunta kai me yasa ka zaɓi wannan kenan eh wato gaskiya saboda fim ɗin da ya soma ɗago ni sosai mutane suka soma ganewa da ni fim ne na ƙauye wani fim da ake cewa sarki ka fahimta so sannan bayan shi akwai kuma ga zare ga wata duk fim ne na ƙauye da kuma wasu fina-finan amma mutane dai mutane yawancin mutane sun fi gane a ɗan gaye ɗan gaye ɗan birni a maka gaye wannan mutane sun fi gane amma ni karan kaina ni na fi son ba ƙauyen. to madalla sadiq bari mu ɗan shakata da mabuɗin kunne kafin mu ci gaba ko. ke mullar na. Babu sai mana mai rasu a sa a dakin ƙasarina. Na samu jari na da kuje mullar na. Babu sai mana mai rasu a sa a dakin eh, Zan batu na zan so ku dakata ku ji zance na. Babu kan samarin uku kan a samu kurana. Wasannin ba. A'a ba haka ba, ni ku ta tsaye su ne ba gana. Yare na yi ban a sun ɗaure tunda kun ce mai ros kuke so a ɗakin aure kuma kai haka mai ros dukan mu za a yi eh, mana tere eh, eh, har da sif da dubai da na zamani ku ji zance na yare na na yi bantaro akan hanyar aure baba sai mana mai ros a sa a ɗakin aure na wacce ta fi kawo kuɗi cikin kuɗi ta zara To Aisha mun dawo a wajenki bayan tattaunawa da Sadiq a matsayinki na 'yar wasa a wannan harka ta fina-finan Hausa. Me ya baki sha'awar kika shigo tun da farko? Gaskiya abu na farko da ya fara bani sha'awa har ya jara a ina na shiga harka fina-finai sha'awa. Daga baya kuma sai na ƙara ganewa har da faɗakarwa bayan nan. to wannan dalilin ya jara ina har ya sa na shiga wannan masana'anta. To a wani fage misali masu saurare da kallo za su iya gane ki? Tom, masu kallo dai sun fi gane ni a yar ƙauye <laughs> don gaskiya na fitowa a wannan rol din to saboda me kika fi fitowa a wannan matsayi ke kika zabar wa kanki shi mm, to gaskiya ba ni na zaɓar ma kaina ba amma na fi jin daɗin shi saboda ba kwalliya ba canja kaya da yawa wato idan na gane kowane mashiryi fim idan har fim ɗinsa da ƙauye ba wanda zai zame sai dai lalaboki, ko ba haka ba <laughs> to gaskiya ne duk da cewa sauran jaruman mata ma kowa tana taka rawarta akan wannan rol din. Malama Aisha a wani fim kike ganin mai kallo da saurare zai fi ki idan ya kalla zai gane cewa ke ce. E masu kallo za su fi tunani a gazara ga wata wasu kuma a nisan kwana wasu kuma a bilkis mai gadon zinari. Babbar magana to wani irin fim ne da kika yi a yanzu da ba za ki taba mantawa da shi ba kuma idan kika tuna kike cikin farin ciki da yinsa. Gaskiya fim ɗin guda biyu ne zuwa uku kamar yadda na faɗa ga ga wata sai kuma wani fim fargar jaji sannan kuma mai gadon eh, zinaren nan dai da na faɗa. To me yasa ka zaɓe su? Gaskiya irin yadda na ji comment ɗin mutane akan hakan na yi ƙoƙari kuma da na kalla ni ma sai na gare na yi iya bakin ƙoƙarin na kamar yadda mutane suke faɗa wannan abin ya burge ni. Tuma da labarin mu shakata malama Aisha. To Sadiq daga shekarar da ka fara kawo yau, yaya kake ganin sauyin da aka samu? Akwai sauye-sauye ko kuwa ana nan gidan jiya noman goje? Wannan abu ne da yake a fili, abu ne da yake open. Mu da muke cikin masana'antar mun san an samu ci gaba, sannan waɗanda suke kallon mu sun san an samu ci gaba. Tashin farko shine idan ka duba yanayin picture wato hoto na hoton yanzu da kuma na fina-finan baya, a da za ka ga da bambanci sosai. baya ga haka idan ka duba irin yanayin sound wato murya sauti za ka ga ya bambanta na da da na yanzu sannan da wuraren gidaje da wasu abubuwa da ake amfani da su na zamani da kamara da ake amfani da su na zamani na yanzu su muke amfani da su a duniya ma da shi ake amfani a yanzu to kaga an samu ci gaba sosai a sana'ar to malam sadiq yanzu idan aka tambaye ka ka faɗi irin hanyar da kake ganin turbar da fina-finan hausa za su dosa nan gaba me za ka ci ito eh, wato <clears throat> gaskiya hanyar da fim ɗin hausa ya dosa a yanzu wani irin hanya ne da nan gaba kaɗan idan mutum ba shi da ilimi to tabbas sai dai yana ji yana gani ya koma gida ya zauna saboda ta ɗauki hanya ne na ci gaba ci gaba kuma baya yiwuwa dole sai da ilimi sai kuma da kuɗi amma duk da haka kuma muna fuskantar wasu barazana yanzu da muke hanguwa a gaba ba wani barazana bane muke hanguwa face maganan piracy satar fasaha ka fahimta muna fuskantar matsaloli suna fuskanto mu a yanzu a haka idan ba mun tashi da tsaye ba mun tashi kuma da addu'a to gaskiya za mu iya samun matsala saboda kana ji kana gani za ka je ka zuba makudan kuɗin ka ka yi fim ɗin amma at end of the day a ƙarshe ba wani abin kirki za ka samu ba sun sace sun je sun sayar a banza a wofi bayan ba su yi wahalan komai ba to bari mu dawo wurin sadiq malam sadiq kafin mu karkare me fatan ka a wannan haraka eh to fatana shine Allah kawo mana ɗauki Allah kawo mana ci gaba daga wajen al'umma na daban daga kuma a gwamnatance muna buƙatan taimako daga gwamnati eh Sadiq bari mu dan shakata da mabudin kunne sha mun sake dawowa me kika fi sha'awa a fim ɗin hausa a ce masu kallon ki suna magana a kansa ni dai gaskiya bai wuce ko da yaushe in ji ana cewa na yi kokari ba don wannan shi yake kara sa mutum ya dage ya san kuma yana yin abin da ya kamata a bangaren sana'arsa. To Aisha kafin ki fara wannan sana'a ta fina-finan Hausa daga cikin 'yan wasan da kike kallo da kuma baki tunanin za ki zo a wannan sahu nasu ba su wane ne kika fi kallo waɗanda suka zame maki taurari a da. <laughs> Gaskiya dai da yake gaskiya maganar gaskiya ni dai a fim ɗin da na fara kallon Hausa fim Um, raga fim din da adam e zango ya fito to gaskiya wannan fim din shi ya burge ni sannan kuma kafin nan ina kallon fim din hausa ina son Fatima muhammad da hafsat shehu su suke birge ki a wancan lokaci? Gaskiya su sai kuma namiji ɗaya Allah ya ji rai Ahmad Asmi. To a yanzu kuma fa a fagen da ake. Ta. Ko nan ba za ki faɗa ba. A to shi din ma zan iya faɗi ai ra'ayin mutum ne. Kaga kamar Sadiq Sani Sadiq, Adam A e. Zango, gaskiya suna burge ne sosai a mata kuma kaga kamar nafisa abdullahi jamila na gudu aisha wani darakta kika fi so a ce yau ya kira ki kun yi aiki tare to gaskiya dai darakta ne ni kowane darakta ina son shi kasancewar ba bani da matsala da kowanne abin da ya ce yi shi nake kuma ina bakin kokari na suna yaba min akan haka to madala aisha tambaya ta ta karshe a gunki me ki a wannan harka ta fina-fina hausa da kike yi na fatan Allah ya ɗaukaka masana'antar fim ta hausa ta kai inda mai tunani ma ya wuce tunanin shi haka nake fata ta kasance ta zama jagora a najeriya ko kuma a munan arewa to madalla mun gode kwarai da gaske aisha ya mai suna zo na yau ¡Gracias! da guje to bari mu dawo wurin sadik malam Sadiq kafin mu karkare me fatan ka a wannan haraka eh to fata na shine Allah kawo mana ɗauki Allah kawo mana ci gaba daga wajen al'umma na daban daga kuma a gwamnatance muna buƙatan taimako daga gwamnati eh To madalla ba zan karkare ba sai na tambaye ka wasu ra'ayoyi da suka shafi rayuwarka. A rayuwarka me ya fi burge ka ne? Eh abin da ya fi burge ni shine kyakkyawar fahimtar da yake tsakanin mahaifiyata da ni yadda ta fahimce ni kuma take min addu'a a kullum duk lokacin da muka yi waya da ita da yake tana wani garin ne yana wani garin idan ta mun muka yi waya da ita ta yi min addu'a ta ce Allah maka albarka na fi jin daɗin shi fiye da komai da ka sani abinci fa abinci da ya fi burge ni kunu da kosai <laughs> na safe a'a ni kowane lokaci zan iya rayuwa kadai da kunu da kosai saboda dan gargajiya ne ni ai eh na fi son kunu da kosai fiye da komai to madalla sadiq a madadin daukacin sashen hausa na radio france international Finale Rafi muna nuna matukar godiya da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. Mun gode. sai eh, na gode kwarai da gaske. Jama'a mu saurare saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya. A madadin Malama Aisha Abubakar 'yar wasan Hausa da muka tattauna da ita da kuma Sadiq Sani Sadiq jarumi a harkar fina-finan Hausa. Dukkansu suna ci gaba da jan zaransu a harkar fina-finan Hausa da ke arewacin tarayyar Najeriya. Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa mu huta lafiya.